Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau talata takwas ga watan Satumba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da caccakar juna akan rigakafin cutar COVID-19. Hukumar abinci ta duniya ta ce kimanin mutane miliyan arba'in da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci. Fatan da ake da shi na dishashewa na wani sabon kuduri na tallafin coronavirus daga Washington yayin da majalisar dokoki ta dawo aiki. kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya gargaɗi 'yan uwansa shugabannin kasashen afirka ta yamma da su yi takatsantsan wurin neman zarcewa akan karagar mulki sai dai wani masanin diflomasiyya a abuja ya ce ya kamata shugaban ya fi ba da muhimmanci ga matsalolin cikin gida. Mun kanmu yan Najeriya suke damuwa da yi ne irin abubuwan da suke faruwa a cikin kasar nan da irin damuwa da mutane suke mutane suna ganin a ce mutum ka ba kamata ya tunanin gyaran gida kafin ya fara tunanin yawan na ba waje. An gudanar da wani gangamin zaman lafiya a Jos babban birnin jihar Filato domin cika shekaru goma sha tara da yin wani gagarumin bore a birnin inda aka gargadi al'umman jihar filato a kan zaman lafiya addinin mu da na musulmai da kristocin ya koya mana zaman lafiya to saboda haka wayanda suke kawo zancen a yi fada ko kuma ana samu damuwa wannan ba addini bane ali mustapha sakkwato kuma zai shigo mana da shirinsa na saka mai wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da caccakar juna a kan rigakafin cutar COVID-19 a jawabansu daban-daban na bikin ranar ma'aikata. A jiya Litinin Trump ya yi kirarin cewa ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden da Kamala Harris su hanzarta neman afuwa saboda kalamai da suka yi na nuna kin jinin rigakafi. Biden ya bayyana a jiya Litinin cewa yana son ya ga allurar rigakafin gobe, ko da kuwa zai janyo ya faɗi zaɓe, amma idan ma muka samu rigakafin mai inganci, mutane ba za su yarda da ita ba, saboda jawaban da shugaban ƙasa yi ta nanatawa masu cike da kurakurai da ƙarairayi game da ƙwayar cutar sun cire wa jama'a ƙwarin gwiwa. Biden ya ce ya sha faɗan abubuwa da dama da ba gaskiya ba ne. Trump a lokacin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a North Portico da ke fadar White House ya ce, sabanin karerayin siyasa duk wata rigakafi da gwamnatin tarayya ta amince da ita za ta kasance mai matukar sayi hanci da aiki sosai. 'Yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat sun yi jawaban nasu yayin da yakin neman zaben shugaban ƙasa ya soma kankama a hutun ranar ma'aikata na shekara-shekara a lokacin da cutar COVID-19 da coronavirus ke haddasawa da ke ci gaba da kashe kusan Amurkawa dubu ɗaya a kowace rana a cewar wata ƙididdiga daga cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce kimanin mutane miliyan arba'in da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci, a yayin da adadin mutane da ba sa samun isasshen abinci kuma mai gina jiki ya yi sama da kashi goma cikin ɗari daga shekarar da ta gabata. Annobar COVID-19 da ta haɗu da sauyin yanayi da kuma faɗi tashin tattalin arziki da ƙasashe da dama suke fama da shi, shine babban abin da ya haddasa karancin abincin. Kasar Zimbabwe ce kasar da lamarin ya addaba inda ake sa ran adadin mutane da suke fama da karancin abinci zai kai miliyan shida zuwa karshen wannan shekarar. Daraktar Hukumar Abinci ta Duniya a Kudancin Afirka Lola Castro ta ce, yankin ya fi fuskantar kalubalen sauyin yanayi. Wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun yi awon gaba da Maria ba. memba cikin jagororin 'yan adawa a Belarus a jiya Litinin Amin, kuma Jamus da Birtaniya sun bukaci shugaban ƙasa Alexander Lukashenko da ya bayyana inda take. ministan harkokin wajen kasar jamus hiko mas ya yi kira da a yi bayanin inda take da kuma sakin dukkan fursunonin siyasa a belarus a cikin wani jawabi da ma'aikatan harkokin wajen jamus ta wallafa a shafinta na twitter shi ma wani sakon twitter da ya wallafa ministan harkokin wajen birtaniya dominic raab ya ce akwai matukar damuwa sosai game da jin daɗin mariya a belarus dole ne gwamnatin lukashenko ta zama ta mai da hankali wajen dawo da ita gida lafiya wajibi ne kuma gwamnatin ta tsagaita cin zarafin masu zanga-zanga ta saki fursunonin siyasa da kuma fara zaman tattaunawa tare da 'yan adawa wata da ta shaida abin da ya faru da aka bayyana da suna anastasia ta faɗa wa shafin yanar gizo na bai a belarus ya litinin cewa ta ga wasu mutane da kayan farar hula sun tilasta wa mariya shiga wata karamar bas kana suka tafi da ita To madalla kafin baballe ya sake dawowa da karin labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi 'yan uwansa shugabannin kasashen yammacin Afirka da su yi takatsantsan wurin neman zarcewa kan karagar mulki. Shugaban na Najeriya ya yi wannan gargaɗi ne a wurin taron wuni guda na ƙungiyar raya kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko kuma CDAO da aka yi a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar inda aka naɗa shugaban Ghana na Ado Dankwa a kofa Ado a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ECOWAS. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Shubabu Buhari ya kuma yi gargadi a kan barazanar da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar mali suke yi inda yake cewar ya goyi bayan matsayin da ecowas da cimma na cewar wa'adi na shekara da aka ɗiba masu kuma su tabbatar da farar hula ne zai jagoranci wannan gwamnatin ta riƙon da za a shirya zaɓe a cikin shekara ɗaya idan dai suna so a yi musu rangwame ko sassauci akan takunkumin da ƙasashen afirka a yanzu suka ba mu ƙasar. dangane da waɗannan muhimman batutuwan da shugaba muhammadu buhari na tuntuɓi wani mai sharhi ka al'amura kuma shugaban cibiyar wanzar da demokradiyya a najeriya farfesa jibril ibrahim domin in ji matsayinsa ko fahimtarsa akan wannan jawabi da shugaba muhammadu buhari ya yi inda yake cewa yanzu ƙasashe da dama a afirka ta yamma shugabanninsu sun fito sun ci za su yi tazarci domin haka da ya samu ya yi kokari ya fito ya gaya musu kirkiri cewa bai kamata su ci gaba da wannan buri nasu ba ya yi magana ne ma'ana. Maganar wa'adi na shekara ɗaya da ECOWAS ɗin ta ɗiba wa ƙasar Mali cewa sojoji su miƙa mulki ga farar hula a shekara ɗaya kuma bisa ga jagorancin farar hula a matsayin jagoran gwamnatin wucin gadin kana ganin wannan zai iya tasiri ganin lalurar da ƙasar ke fama da ita a zahiri? watakila ba zai tasiri ba dalili shi ne su mutanen mali suna ganin kamar ecowas ba ta da wani amfani a gwagwarmayan da suke yi dalili shi ne da su suka fito suka ce tubar ɗan shugaba akwai takunkumi da aka ba musu wannan takunkumi ai zai karya su zai hana su walwala ko eh to in takunkumin ya karya su ai mu ne za wahala don zai karfafa ta'addanci a kasar in kuma suka daɗa samun karfi dukan mu wahala za mu sha. Profesa Jibril Ibrahim kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Ambassador Ibrahim musuli shi ma mai sharhi ne akan sha'anin diplomasiya a Najeriya ya koyi min karin haske dangane da fahimtarsa akan jawabin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi inda yake nuna cewar akwai muhimmancin shi ma shugaba Buhari ya duba matsalolin da yake fama da su a cikin gida. Mu kanmu yan Najeriya kan muke damuwa da shi ne irin abubuwan da suke faruwa a cikin kasar nan da irin damuwa da mutane suke shi Mutane suna ganin a ce mutum ba kamata ya tunanin gyaran gida kafin ya fara tunanin yawan abu a waje. kuma shugabanci ma da muke da muka ɗauka kan wani cewa ku zamo ne shugabanni a barka da su wani abin kusan yanzu ya fara rawa. ambassador ibrahim musul kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. a gaida umar faruk musa har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. A jiya Litinin da rana ɗaruruwan mutane suka tattara a wani ƙaramin gari da ke kudancin Portland, inda suka gudanar da taron gangamin nuna goyon bayan Donald Trump. Taron yana zuwa ne sama da mako ɗaya bayan da aka harba wani mamba na ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi bayan da wani ayarin Trump ya bi ta cikin garin Portland. Idan rediyon jama'a na Oregon ya ba da rahoton cewa motoci da ke ta ɗaga tutocin trump da qanon da kuma goyon bayan 'yan sanda sun taru a kwalejin clark mass da ke cikin garin oregon waɗanda suka shirya taron gangamin sun ce ba su shirya shiga ƙaramar hukumar multnomah ba inda portland take garin oregon dai ya kai kusan kilomita 20 daga kudancin portland fatan da ake da shi na dishashewa na wani sabon kudiri na tallafin coronavirus daga washington yayin da majalisar dokoki ta dawo aiki tattaunawa tsakanin jagorori 'yan jam'iyyar democrat da gwamnatin trump ta lalace a watan da ya gabata kuma har yanzu ba su koma kan teburin ba tattaunawa ta baya-bayan nan da ta hada da masu ruwa da tsaki ba ta kai ga cimma komai ba kuma dangantaka da ta ci gaba da yin tsami a tsakanin waɗannan jagororin ta sa da wuya a cimma matsaya ya kamata dokar ta samar da wani zagaye na tura dala dubu ɗaya da ɗari biyu kai tsaye zuwa ga yawancin amurkawa tallafawa makarantu da ƙananan hukumomi da kuma dawo da tallafin marasa aikin yi. yanzu gaba ɗaya waɗannan suna cikin haɗari idan tattaunawa ta ci gaba da taɓarɓarewa akwai yiwuwar 'yan majalisa su bar washington don halartar yakin neman zaɓe. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kungiyoyin farar hula a jihar filato sun gudanar da gangamin kiran al'umma da su ba da fifiko wajen fahimtar mutane a matsayinsu na bil'adama a maimakon fifita bambance-bambance da ke tsakanin su an yi wannan gangamin zaman lafiya ne domin cika shekaru goma sha tara da wani gagarumin bore da aka yi a jos babban birnin jihar filato Ga dai Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto. A ranar bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ɗaya ne aka fara wani rikici mafi muni a garin Jos da ya yi sanadin rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi. Kan haka ne ƙungiyoyin farar hula a jihar Plateau suka shirya gangamin don bayyana cewar lokaci ya yi da al'umma za su fahimci irin asarar da rashin zaman lafiya ya haddasa har ya kawo ga yanayin nuna wariya da rashin yadda a tsakanin al'umma. Shugaban gamayyar kungiyoyin da ke aiwatar da ayyukan zaman lafiya a jihar Plateau, Mr. Mugu Zakka Bako, ya yi bayani kan dalilin shirya tattakin. Addininmu da na musulmai da kristocin ya koya mana zaman lafiya. To saboda haka wayanda suke kawo zancen a yi fada ko kuma ana samu damuwa wannan ba addini ba ne. Shi ma Ustaz Umar Faruk Muhammad ya ce lokaci ya yi da al'umma ya kamata su gyara zamantakewarsu. Idan mun duba kamar da Alkur'ani ya ga mana mai girma, yake ce mana lallai ne mu halicce ku maza da mata, kungiyoyi da daban-daban da yaruka daban-daban ba don komai ba don ku gane junanku don ku yi zaman lafiya kuma daga karshe ya ce wanda Allah fi so shine ne bu tsoron Allah bai ce musulmi ba ko krista ba to da haka kamata mu yi tsayin daga mu ga cewa mun ki yadda da wani bangaranci Maryam Mahmud Ibrahim wace ta ce an haife ta ne a shekara ta 2001 ta ce ta shiga harkar samar da zaman lafiya ne don ci gaba abin da ya bani nake da passion din zaman lafiya saboda kar yaran da za su taso nan gaba ya zamana sun experience din abin da muka yi da na joining Nigeria Unite shine nake ningilin da Christian nake ganin duk wani abubuwa da ake faɗa a kansu ba haka yake ba duk ɗaya muke da su so da duka addinan akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba wasu da suka kasance a wurin tattakin sun yi tsokaci sunana amina ahmed to abin da muke so mu cimma shine ko kai musulmi ko kai kristen ko ma wani yare ka fito daga ka sani cewa dan adam dinnan zaman ka matsayin ka na mutum na dan adam shine farko kafin ka fada ko ma wani yare ne ko wani addini ne eh, sunana bashir tunusia gaskiya a tsawon shekaru 19 na wannan abu da ya fara jar plateau kan matasa ya waya a yanzu domin idan muka zo yan mu matasa waɗanda ba zo wannan guri ba mun koma za mu ƙara wayar musu da kai akan irin matsalar shiga ta tashashen hankula sunana abdullatif bin hamza muna kullun yaƙi ne da abubuwa da matasa suke shiga na faɗace-faɗace ko kuma sara suka muna faɗakar da su cewa su ne manyan gobe. to suna na chief sai ya suma kibide a christianity ba taɓa ganin da aka ce kashe mutum ba kuma wannan abokanai da su musulmai ne ni girma tare a unguwa ɗaya ba mu ganin inda aka ce bai islam ya ce kashe mutum ba amma yanzu abin da muke gama mutane shine ku sa kai tare mu hana wannan kashe-kashen. duk da shike an samu saukin tashe-tashen hankali a jihar plateau bayan shekaru goma sha tara har yanzu ana samun kisan sarika noki wasu sassa yayin da da dama da suka tsira da ransu sun rasa mahal muhallansu da dukiyoyinsu wasu ma suna kan gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo da talatin a matsakaicin zango. Gama sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ya je ya kama ɗansa ya ba soja. mutumin borno ya kama kaninsa ya ba wajen bisa dalilin wannan ta'addanci kuma wani information za a basu bayan mutanen da har 'ya'yansu suke kama su basu me suke so a yi borno elders forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta'addanci da ya addabe mu Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya a yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara wacce kuma ita ce ta farko daga Maidugurin jihar Borno Najeriya game da matsalar Boko Haram duk da cewa daga can abin ya samu sansala. a cikin shirin yau na kashi na biyu din ne za mu taɓa batutuwan da suka shafi har da duba dalilai ko kuma ra'ayoyi game da manyan mutanen birnin da suka tattara nasu ya nasu suka kwashe suka bar mai maiduguri din suka koma suka zauna wurare kamar su abuja mutane suna ganin sun yi daidai ko ba su yi daidai din ba ne sannan kuma me tasirin aksarin manyan kwamandojin sojojin shugaban muhammadu buhari wanda su daga wannan bangare na arewa maso gabashin najeriya suka fito wato tasirin su a kokarin ganin ƙarshen wannan matsala ɗin ba ta da ɓata lokaci ba mai da ku wajen wakilin namu haruna dauda biyu adamu dan zan dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ga kamar duk eh, manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su kama da babban hafsan sojan kasa na najeriya janar buratai da babban hafsan sojan sama na najeriya ah, wato sadiq abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro a baba gana mangunu dukkan da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro yan arewa maso gabacin najeriya ne mene kake gani ke kawo tsiko na kawo karshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin najeriya eh alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takaici shine ba wai dan ma kasancewansu yan gurin ba ba wannan kadai ne ma yake ba mu takaici ba ko da ba 'yan gurin ba ne a su na 'yan najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan najeriya a duk inda yake amma sakaci da ran mutanen najeriya ko da yake ni su din karan kansu ma ni a yanzu ba zan iya ba su laifi ɗari bisa ɗari ba dalili ai akwai wanda ya sa su gurin idan na sa mutum aiki baya mun aikin yadda nake so me ya kamata in ya kamata a ce na kore shi na kawo wani kar ka manta wannan duk maganganun da ake ta yi mu daina yaudaran kanmu mu tafi kan inda point din yake shugaban kasa bai damu da ran mutane ba ana kashe ran mutane kamar tsaka ba shi ne a gabansa ba wannan abin gaskiya bai kyauta mu mutanen borno ba bai kyauta mutanen najeriya ba kuma kar ya manta fa wannan abin a borno yake tafiya amma yau fa gashi ya bar north east din ya tafi north west domin yau gashi nan a yankin zamfara yau gashi nan a yankin katsina yau gashi nan a sokoto yau gashi nan kai ta har ya zo neja ya ma bar north west din ma ya zo north central to gaskiya kaga kusan in akwai wani tunani da yake da shi ma ya kamata ya farka ya gane yadda duniyan ta dosa a ni abin da yake bani haushi gaskiya a game da waɗannan abubuwan kullum shine rashin fitowar gwamnatin jiha ba ita ce take da hurumin ta fito ta yaƙi 'yan ta'adda ba amma rashin jami'an gwamnatin borno su fito su rika nuna mutanen borno e ga inda laifin yake saboda mu abin nan yanzu in kayan saurari kwamishina gaskiya ne kwamishina amma shi kwamishina ya san cewa mutumin borno fa ya je ya kama ɗansa ya ba soja mutumin borno ya kama kaninsa ya ba soja mutumin borno ya ba bisa dalilin wannan ta'addanci maganan wai ba a ba su information suna samun information kuma ai in ka ce ba sa samun information ma kaman kusan ka karya gwamnatin ne domin a ce gwamnati da ss na abin nan da intelligence na soja da waye-waye su ba su da hanyar da za su samu information din sai an basu kuma wani information za a basu bayan mutanen da har ƴaƴansu suke kama su basu me suke so a yi saboda haka gaskiyar labari ni fa har yanzu ina nan babu wanda zai ya sauke ni akan wannan abin aƙidar boko haram mummunar akida ce to amma fa yau an kore su har sun je sun ja daga duk mutumin da ah, yanzu in ka bi hanyar buwa ka sauke kasa zaka haɗu da su to me yasa sojojin ba sa zuwa su sauka su je su neme su kullum sai dai a ce su ake kawo hari gaskiya wannan abun gaskiya ba abun nan bane amma mu zargin mu shine shugaban kasa bai kyauta a al'ummar Najeriya ba ko kada ya kamata ya fito ya gyara wannan abun nan din ya tsawata sojojin nan su fita su yi aiki ba su aikin gaskiya so barin da eh, gare ka bakura babakura abbajatau akwai eh, kamar al'umman jihar borno musamman ma manyan jihar borno sun tattare nasu ya nasu a baya sun koma kamar abuja da wasu biranen ba gani kamar za ga sun gaban watsi da jihar ne sun koma wata jiha ba su zo an yaki wannan abin tare da su ba in ka iya tunawa kamar yanzu a borno elders forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan eh, eh, ta'addanci da ya addabe mu in ka tuna lokacin eh, tsohon shugaban kasa da ya zo mai ya kawo ziyara zuwa maiduguri kasan sun fita sun fada abin da yake ciki kuma magana farin gaskiya Me ya ce me ya ce me ya ce a lokacin a ce a lokacin abin da ya gaya musu ya ce ya ce look um, irin wannan maganganun na kuna yi ni zan iya janye sojojin ma an yi haka a nan ko ba ka ba kuma kamar yadda dan borno ya faɗa gaskiya ne yan eh, borno sun bada yaran su yan borno sun bada yaran ba wai soja ma kawai ba ma ISP dan JTF da su encounter da su vigilante da kana gani nan duk duk yayan borno ne ko ba ka ba ba wai wai ba ba wai ba wai wai nake wai ba a bada bayanan sirri da su meme ba yaran su bina JTF nan da kana gani wannan ba ba sirri da labarin da ba su bayarwa ba amma abun abin da yake faruwa din akwai wasu bayanai wanda ana bayarwa sai zai zama wani iri idan an samu irin wannan cika so biyu so uku kaga an ka samu wannan labarin sai ka dauka wancan maka na bayan ne ko ba ka ba to saboda haka abin da dai yanzu in ka duba eh, ga gwamnati tana fadi tashi tana eh, kokarin ta da duk eh, 'yan gudun hijira su koma muhallinsu inda suke kamar yadda suke eh, normal rayuwarsu na da kuma duk wani matakin da ya kamata gwamnatin jihar borno ta dauka domin a cimma wannan burin wallahi gwamnatin jihar borno ta yi a jiya musu gini ne a je ana ba su tallafin abinci ne tallafin idan sun koma irin sana'an da za su yayi ne dukkan gwamnatin borno ta yi amma kuma ka gani in ka in ka tuna uh, gwamnonin jihohin arewa musu gabas da suka zo suka taron su a nan maiduguri bayan sun gama wannan taron ai sun tashi sun yi tattake sun tafi gaban shugaban kasan kuma sun gaya ma shugaban kasan uh, ga abin da ake ciki kuma ga a yadda za a yi a shawo kan wannan uh, annoban da ta addabe mu to shi shugaban kasa ya yi musu alkawari kuma ya ce insha Allah za a yi a ga cewa an gama wannan abun yake musamman ma jihar borno inda abun tafi kai kyamare in ka duba yanzu haka gaga da adadin da giragen sama masu na yaki da ake da su kadan ne amma zuwansa ya kara adadin jiragen sama da ake eh, yaki ne yanzu haka ma ana jiran wasu jiragen sama su zo su shiga tsohon jiragen sama wanda ake eh, yakin eh, wannan da su kamar wasu suna zuwa ana jira za su zo daga pakistan akwai wasu kuma wanda sun zo daga america kana kuma akwai saura wanda za su zo daga saura wurare to saboda haka wannan abun ya mun dade amma abin da ni dai ni dai ni dai shawara na dukkanmu yan nan mu dukufa mu saya tsayin daka mu yi addu'a mu kai kuka mu gaban ubangiji subhanahu wataala don matsakani a kan addu'an nan insha Allah Allah zai kawo mana mafita baya ga haka kuma ba zai kyautu mu ce jami'an tsaro kamar sojojin nan kamar mu ce ba su kome ba tunda muna, muna ji muna gani su da kansu suna rasa rayukansu ka gane ba zai yiwu kawai don wani manufa ko wani abu hmm. ka je ka ba da ranka a kashe ka ba ko ba ka ba hmm. abinda za a yi dole ne mu fahimci juna mu mu yi addu'a kan Allah ya ba su nasara kana kuma baya ga addu'a din ita gwamnatin tarayya ita mata saya sayin daka ta ga cewa an ba su duk irin makamai da suke bukata su yi kawo kafin wannan yaƙi kuma baya ga haka kuma kar a manta da hanyar lallashi kuma na'am eh. kamar kira ga su yan bukwaran haram saje makaman su kenan koya Inshallah shi hanyar lallashi ke Adamu dan Borno akwai wannan batu da jama'a suka dade suna yi na cewa ya kamata a ce su waɗannan manyan hafsan sojoji sun tafi haka nan ko kuma shi shugaban ƙasa ya sallame su an kawo wasu sabbi ganin ana gani kamar sun gaza tun da kamar har yanzu su ne kuma ba su ka ƙarshen wannan lamari ba. Menene ra'ayinka game da irin wannan kiraye-kiraye na al'umma? a wannan kiraye kiraye mun dade dama muna yi eh, muna daga cikin wa'anda muke ina daga cikin wa'anda muke kiraye kirayen nan gaskiya ya kamata idan na jarraba yau bata yi ba kara jarraba gobe ba kullum ne za mu zauna da'iman akan mutum daya ba domin in aka samu canjin kowa zai iya zuwa da irin basirar da Allah ya bashi da irin taka rawar da zai yi don a samu nasara to amma yau kayi ka kasa samun nasara gobe kayi ka kasa samun nasara jibi kayi ka kasa samun nasara to gaskiya ya kyautu a ce an samu canji in dai babu wani agreement a su wannan shine abin da muke ta ah, duk wani mai faɗa a ji da waɗanda suka san tsaro da waɗanda suka ga jiya suka ga yau ba mutumin da baya gaya shugaban ƙasar nan eh lalle lalle waɗannan mutanen fa a canza su a ga takun wa'yansu amma ya kunnan uwar shegu da shi to kaga sai mu yi tsammanin tsakanin shi da su akwai wani agreement shi yasa yake canza su yake sakaci da rayuwar mu kashe eh akwai wani akwai wata yarjejeniya a tsakanin su shugaban kasa ne su yan Najeriya ne shi shugaban su ne eh. wani yarjejeniya na kawo yarjejeniya a ah. wannan rikici me yiwa a ah, ni abin da nake so kar ku tsaya ku yi yakin nan ko kuma kar ku abin nan kar ka basu kar ya basu wani cikakken kayan yaki ni in rufa muku asiri ku ku rufa mun asiri in gama gwamnati na in tafi malamin dan Borno ka taba wannan batu akwai kuma batun da ake na zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin wannan harka na yaki da wannan yan ta'addanci da ake fama da shi yasa wannan abin ya kawo karshe me ne ra'ayinka game da wannan harka to an faɗi haka ma gaskiya ne domin ba abu mai illa mai muni irin cin hanci da rashawa domin in ka duba yau kananan sojoji da suke ƙasa suna korafi akan manya-manyan sunan to me ya kawo haka ba sa samun haƙoƙinsu muna ji kananan sojojin nan suna wannan bayanin to me ya kawo hakan aicin hanci da rashawan ne so shi yasa ai muke ta tunanin cewa ya za a yi a kawar da wa'annan din a kawo canji a gani din in aka kawo canji in Allah da za a samu maslaha in na duba Haruna yau bai yi ba gobe sai in duba honorable Babakura me yiwa sai in samu na? amma kullum na ce Haruna ne ko bai iya ba ko ya iya ko bai iya ba kaga ban yi wa kaina adalci ba gaskiya nan muka zo ƙarshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke kawo muku daga maiduguri najeriya game da rashin tsaro a wannan fanni na najeriya din idan allah ya mun ga mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ita inda kuma a wannan karo za mu duba wasu abubuwa da suka hada da ra'ayin wasu da ke ganin cewa akwai wasu mutanen barno da ba sa son a ga ƙarshen wannan matsala ta boko haram saboda amfanin da suke samu daga ciki kamar ba da gidajen haya samun ayyukan yi tallace-tallace da sauran abubuwa gaskiya ne wannan al'amari za mu kuma duba matsalar wato yadda ake kallon tsundumar da shi gwamnan jihar borno na yanzu yake yi zuwa cikin wasu wurare da ke sa yana sa rayuwarsu a cikin hatsari da kuma yadda yake tankarar sojoji akan wannan wannan abun yana yi ne da gaske ko kuma dai siyasa ce to zukan a madadin dukkan wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari din musamman su bakin namu wato kwamishina baba kura abajatau da kuma abokin rasa malam adamu dan barno da shi wakilin namu haruna dauda biyu da kuma garis alheri abdu ta hada wani shirin Ali mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga washington dc a huta lafiya to madalla a gaida ali mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga babale ya dawo da labarai amma wannan karon a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da caccakar juna akan rigakafin cutar COVID-19 a jawabansu daban-daban na bikin ranar ma'aikata. A jiya Litinin Trump ya yi kirarin cewa ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden da Kamala Harris su hanzarta neman afuwa saboda kalamai da suka yi na nuna kin jinin rigakafi. Biden ya bayyana a jiya Litinin cewa yana son ya ga allurar rigakafin gobe, ko da kuwa zai janyo ya faɗi zaɓe, amma idan ma muka samu rigakafin mai inganci, mutane ba za su yarda da ita ba, saboda jawaban da shugaban ƙasa ya ta nanatawa masu cike da kurakurai da ƙarairayi game da kwayar cutar sun cire wa jama'a ƙwarin gwiwa. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce kimanin mutane miliyan arba'in da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci. a yayin da adadin mutane da ba sa samun isasshen abinci kuma mai gina jiki ya sama da kashi goma cikin ɗari daga shekarar da ta gabata annobar covid-19 da ta haɗu da sauyin yanayi da kuma faɗi tashin tattalin arziki da ƙasashe da dama suke fama da shi shine babban abin da ya haddasa karancin abincin wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun yi awon gaba da maria kolesnikova memba cikin jagororin 'yan adawa a belarus a jiya litinin a kuma jamus da birtaniya sun bukaci shugaban kasa alexander lukashenko da ya bayyana inda take ministan harkokin wajen kasar jamus hiko mas ya yi kira da a yi bayanin inda take da kuma sakin dukkan fursunonin siyasa a belarus a cikin wani jawabi da ma'aikatan harkokin wajen jamus ta wallafa a shafinta na twitter masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC. Nake cewa a kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 ke da agogon gada da GMT. Salamu alaikum.